Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a zagaye na biyu na labarin wannan safiya ta Asabar a cikinsu za ku ji yau ne ake gudanar da jana'iza ta ƙarshe kan gawar Papa Roma Francis. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da sabon nau'in rigakafin cutar maleriya a Mali. Kana hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nan ba da jimawa ba. Jama'ar Sudan za su fara fama da matsananciyar yunwa. Tuma da layinsu kuma ga labarin bi da bi. yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izar Roma Francis a yau Asabar. Manyan jami'ai, sarakuna da kuma shugabannin kasashen duniya sun hallara fadar Vatican don shaida yadda za a yi bankwana ta ƙarshe da gawar ta babban limamin addinin Kirista da ya mutu a Litinin ɗin da ta gabata. Tuni aka fara addu'o'in buɗe taron jana'iza a fadar St. peter Square don girmama gawar dattijan. cikin waɗanda yanzu haka suka hallar a fadar batikan daga kasashen duniya sama da 150 akwai shugaban amurka donald trump wanda aka sha gwagwarmaya da shi da papa lokacin da yake raye a sakamakon bambancin ra'ayinsu kan bakin haure bayanai sun ce daga mutuwar tsohon mai shekaru 88 zuwa yanzu sama da mutane 250 ne suka yi wa gawarsa addu'a a fadar batikan kai tsaye daga cikin al'ummar krista mabiya ɗariƙar katolika da yake jagoranta su biliyan ɗaya da miliyan 400 za a binne gawar mamacin ne a wajen adana gawar gawarwakin masu amfani wato masu mukamin papa roma da saka mutu da ke fadar st peters basilica da aka samar da ita tun karni na goma sha shida da misalin karfe goma na wannan safiya ne za a daga akwatin gawar tsohon karo na karshe abu da shi ta babbar kofar fadar batikan yayin da hakan ke alamta ficewa ta karshe kuma a dakata na dan lokaci inda magoya baya da mabiya za su daga mata hannu don girmamawa ta karshe kafin kuma a wuce da shi. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda tuni kadinal sama da ɗari biyu suka jeru bisa mukamansu a fadar ta batikan don yi wa gawarsa addu'a ta karshe da kuma miƙa ta gaye almasihu karo na karshe. sauran shugabannin kasashen da suka halarci jana'izar sun haɗar da kasashen argentina da faransa da gabon sai jamus da italiya da philippines da poland da kuma ukraine sai firaministocin kasashen birtaniya da new zealand da kuma mambobin gidajen sarautar turai RFI kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaddamar da sabon nau'in rigakafin cutar malaria mai suna R21 Matrix M a ƙasar Mali. a wani bangare na bikin ranar yaƙi da cutar ta zazzabin cizon sauro da ya gudana a jiya Juma'a. da wannan ci gaba mali ta zama ƙasa ta ashirin da aka kaddamar da irin wannan nau'in rigakafi a ƙoƙarin da ake yi na dakile wato na yaƙi da cutar baki ɗaya a watan afrilun da ya gabata ne wato afrilun 2019 ne majalisar ɗinkin duniya ta fara kaddamar da irin wannan nau'in rigakafi a ƙasar malawi kuma bayan wani lokaci aka tabbatar da raguwar cutar da kaso 75 cikin 100 a ƙasar hakan ne ya ba da kwarin gwiwar ci gaba da kaddamar da shi a ƙasashen duniya musamman a afirka da aka fi fama da cutar. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da karancin abinci da ka iya jefa al'ummar sudan cikin sabon tashin hankali bayan wanda suke fama da shi wannan gargaɗi ya biyo bayan karancin abinci da hukumar ke fama da shi a sakamakon rashin kuɗaɗe da take fuskanta hukumar ta ce tun a makon da ya gabata ne abincin da take taimakawa 'yan gudun hijirar sudan da shi ya kare a rumbunan adana abincinta na kasar ta ce ta sami ragin kudade har dala miliyan 698 cikin miliyan 800 da ta bukaci kasashe da cibiyoyi da suka saba bayar da kudaden tallafi su taimaka mata da su wannan na zuwa ne a daidai lokacin da karin mutane goma sha ɗaya suka mutu a sakamakon wani hari ta sama da dakarun rsf suka kai wani sansanin gudun hijira kamar yadda gwamnan yankin ya tabbatar. To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. kotun kundin tsarin mulkin gabon ta tabbatar da nasarar da bris colette wato oligu ungwema ya samu a babban zaben kasar da ya gudana a baya-bayan nan kotun a rahoton ƙarshe kan tabbatar da sahihancin zaben da ta fitar ta ce unguema ya sami kaso 94.85 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada yayin zaben wannan mataki ya kawo ƙarshen shekaru 55 da iyalan gidan bongo suka shafe suna mulkin ƙasar nguema ya sami shugabancin ƙasar ne bayan da ya amfani da ƙarfinsa na soja ya hamɓarar da gwamnatin ali bongo daga baya kuma ya tsaye zaɓe a matsayin farar hula matakin da ya bashi nasara sai dai kuma masu sanya idanu kan zaben daga ƙetare na ganin cewa cike yake da magudi tun kafin ranar zaɓe ganin yadda manyan 'yan adawa da suka tsaya takara suka rika janyewa ɗaya bayan ɗaya yayin da waɗanda suka tsaya har ranar zaɓe kuma suka rasa cikakkiyar dama a rumfunan zaɓe. Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na gaba.